abubuwan da suke damuna suna da yawa na farko dai ka gaba ni da ido yanzu wannan magana da muke yi a makance nake wallahi ba na gani sai dan duhu-duhu ni ne karkuzu dan ji jikan ƙozo na bodara ikon allah abin sai ta allah ta yi suna na abdullahi sha'aibu amma a halin da ake ciki yanzu in ka shigo cikin garin jos kana neman abdullahi sha'ibu ba za ka same shi ba amma kana cewa karkuzo to allah ya so ya yadda in ba kai ka gurin da muke zaune muke hira ba to za a kai ka gidana kai kuma sunanka karkuzo ko? Eh. to sunan babanka ba jikan oro ah, ba kakanka ka ce ba babanka babanka sunan babanka mahaifin wanda ya haife ka karko dan kurmuzu jikan oro na so yin wannan drama yau shekara 43 a lokacin da na soma kuɗi ma ba shi da ina da kyau eh amma da muka soma wannan sana'a ba da kuɗi ba neman kuɗi muka je ba domin a wannan lokacin idan ma mun ɗan yi aikin idan aka samu artist form haka ɗan bamu muka ɗan ciccika iyakace a da kwan goma goma kaga ita ce naira ashirin kenan a da to wannan naira ashirin a da za ta biya mun bukata ta da gidana da iyalina ba a wannan rana ba ma ba za ta ciwu ba abubuwan da suke damuna suna da yawa na farko dai ka gaba ni da ido yanzu wannan magana da muke yi a makance nake wallahi ba na gani sai ɗan duhu-duhu na mutum ya sa amma ba zan iya cewa wannan mutum fari ne ko baki ne ko wace irin sutura isa ba zan iya shaidawa ba a yanzu da muke wannan magana na biyu ba ni da lafiya a jikina na uku ba ni ma da gida gaba ɗaya duk wannan zama da aka yi wani sai ya ce ina da naman da ke gida ya kai goma amma wallahi ɗaki ɗaya ɗaki guda ɗaya mai suna wannan na ƙarƙozu ne ba ni da shi bayan wannan kaga halin rayuwa ba ni da abinci a gidana. halin rayuwa ka dubi kamar yadda nake shekaru sun tafi a yanzu ba na iya diramar mato ba ta yiwa fim ɗin ma ba ya yiwa kuma dama da shi ne ban iya wata sana'a wadda ta wuce wannan ba to haka ne masu samu a fim ɗin suna samu yawwa amma kuma ni ban san irin yadda suke yi suke kashe su rashin tanadi ba amma kuma a halin da ake ciki a yanzu har yanzu idan aka kawo wannan maganar ai akwai masu tanadin wasu da suke samun kudin amma ni ban ma samu kudin da zan yi tanadin ba tukunna ta ciki na da iyali na nake yi a wancan lokacin da nake yin diramar ana samu a ci abinci har ma ka baiwa wasu ma masu ɗan bukata to amma da abin ya zo ya tire babu irin yadda za a yi to ka gamu yadda muka zama mun zama sai yadda hali ya yi to amma Allah sauka.